daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim an sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a shirin mu na wannan lokaci wanda shi ne na farko a wannan rana ta juma'a hajji babbar da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku cikin yarda allah su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokon san daga nan sai shiri na musamman dangane da ranar haihuwar imam rida alaihissalam sai kuma muka muku shirinmu na duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. kwamandan dakarun kajiyar musulunci na irin ya ce muna cikin shirin fuskantar yaƙi a duk yadda ya zo an dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a ƙasar mali an zaɓi robert francis ɗan asalin amurka a matsayin sabon fafaroma to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran janar salami ya ce muna cikin fuskantar yaƙi a duk yadda ya zo kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran janar hussein salami ya bayyana cewa dangane da shirin nukiliyar iran muna baiwa diplomasiya fifiko amma kuma a lokaci ɗaya muna cikin shirin fuskantar kowane irin yaƙi a duk yadda ya zo yana salami wanda ya gabatar da jawabi a wurin karrama shahidai wanda suka yi wa ƙasa hidima a hubbarin imam rida alaihi ya kuma ƙada cewa ya kamata amurkawa su kwana da sanin cewa idan suka yi mana barazana to a shirye muke domin fuskantar kowane irin yaƙi a duk yadda ya zo kwamandan dakarun kare juyin har musulunci na irin ya kuma zargi amurkawa da cewa su ba masu cika alkawali ba ne saboda yadda suka yi wa iran barazana da kuma kakaba mata sabbin takunkuma a lokacin da ake tattaunawa janar salami ya kuma ce jamhuriyar musulunci ba ta da azamar kera makamin nukiliya bisa zaɓinta ta kuma cire shi ma daga cikin aƙidarta ta tsaro kwamandan dakarun karar juyin musulunci na iran ya kuma ce muna gargaɗin abokan gaba akan cewa idan har suka tafka wani kuskure to za a buɗe musu ƙofofin jahannama janar salami ya yi ishara da hare-haren wa'adu sadiq na ɗaya da na biyu da iran ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan ya ƙara da cewa idan har ba ku iya jurewa makamin mai linzami guda ɗaya da ansarullah jarumai suka harba daga yaman ba to ya za ku iya jurewa da kuma wato fuskantar dubban makamai masu linzami da za a harbo muku kwamandan na dakarun kare junju har musulunci na ya yi jawabi akan cikar shekara ɗaya da rasuwar shugaban ƙasar iran ayatollah isi yana mai cewa ya kasance mutum wanda ya tattara sufofi na kamala don haka ya cancanci yin shahada domin ita ce ta dace da shi hakanan kuma ya jinjina wa shahidai irin su kasim suleimani ismail haniya yahya sinwar da hassan nasrullah safiyuddin zahidi musawi ali hashimi da kuma rahmati rasha da china sun sha alwashin fuskantar amurka shugaban kasar rasha da na china sun yi alkawalin fuskantar siyasa amurka a kansu yayin da suka yi wani taro a birnin moscow a daidai lokacin bikin tunawa da zagayowar cika shekaru 80 da samun galaba akan 'yan nazi na kasar jamus shugaba vladimir putin na rasha da takwaransa na china shi jinping sun yi tattaunawa ta fiye da sa'o'i uku sun rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi a tsakaninsu da suka kunshi ƙara yawan hannun jari da suke zubawa a cikin ƙasashen junansu hakanan kuma yin aiki a tsakaninsu domin tabbatar da zaman lafiya a duniya sannan kuma da zurfafa girman alaƙa a tsakanin ƙasashen nasu. baya wato bayanin bayan taron kasashen biyu ya kunshi nuna damuwa akan yadda amurka take ƙara ayyukanta na soja da kuma kera makaman kare dangi ta jaddada aniyarsu ta kalubalantar siyasa amurka akan kasashen nasu hakanan kuma putin da shi sun bayyana ƙin amincewarsu da shirin da shugaban amurka donald trump ya sanar wanda ya shafi mayar da sararin samaniya filin dagar yaƙi hakanan kuma sun yi ishara da ƙoƙarin amurka da ƙawayenta na nato na tayar da rikici a asiya da kuma yankin tekun pacific sun kuma bayyana cewa da akwai yiwuwar barkewar yakin nukiliya a duniya saboda yadda alaka tsakanin kasashen da suka mallaki waɗannan makaman ta taɓarɓare a kan yakin ƙasar ukraine kuwa ƙasashen biyu sun jaddada goyon bayansu ga dukkanin ƙoƙarin da ake yi da zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙarshe ƙasashen biyu sun ce ƙarfafa su da suke yi ba ta nufin faɗa da wata ƙasa guda a duniya to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran an dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a ƙasar mali majalisar koli ta sojojin ƙasar mali ta sanar da dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da duk wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da su a ranar larabar da ta gabata ne dai majalisar sojojin ƙasar ta mali ta fitar da doka wace shugabanta jiran aisimi goita ya rattaba hannu a kanta wanda kuma aka sanar ta kafin watsa labaru sanarwar ta ce an dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa har illa masha allahu dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasan dai bai shammaci 'yan siyasar ƙasar ta malin ba bayan da a baya a taron da aka yi aka gabatarwa da gwamnatin sojan shawarar dakatar jam'iyyun siyasar da kuma naɗa shugaban majalisar koli ta sojan ƙasar a matsayin shugaban rikon kwarya na tsawon shekaru biyar wanda kuma za a iya sabuntawa a karan farko dakarun wato ɗaruruwan mutanen ƙasar ta mali sun fito wani gangami a makon da ya shuɗe domin yin kira a mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya wani daga cikin waɗanda suka tsara gangamin sheikh umar dombiya ya faɗa kamfanin dillancin labarin ap cewa ban yi mamakin wannan matakin ba na tsammaci faruwarsa domin wannan shine tunaninsu amma za mu ci gaba da aiki tukuru domin kare tsarinmu na demokuraɗiyya a mali masu zanga-zangar dai sun rika bayar da taken nuna kinjin mulkin soja. an zaɓi robert francis ɗan asalin ƙasa amurka a matsayin sabon fafaroma a jiya alhamis ne dai majami'ar roman katolika ta sanar da zaɓen robert francis wanda wato ya zaɓi a rika kiransa da sunan leo na sha hudu a matsayin shugabanta zaɓen robert francis a matsayin fafaroma na ɗari biyu da da sittin bakwai a tarihin wannan majami'ar ya zo ne bayan kwanaki biyu da manyan malaman addinin majami'ar roman katolika suka ɗauka suna yin zaben a bisa al'adar majalisar farin hayaƙi ne yana fitowa daga saman majami'ar da yake nuni da cewa an zaɓi sabon papa roma da hakan ya sa aka rika kaɗa ƙararrawa a cikin majami'un birnin roma ƙarshen labarin duniyar kenan to yanzu kuma ga sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin na ko kun san shiri na musamman na haihuwar imam rida alaihi salam sannan kuma duniyar mu a yau da haka muke ban kwana da ku ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a tara ga watan mayun shekara ta 2025 daidai da goma sha ɗaya ga watan zulƙadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan zulƙadan shekara ta ɗari da arba'in da takwas bayan hijira aka haifi ali bin musa rada alaihi salam daga tsarkakan iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma imami na takwas a birnin madina imam rada alaihi salam ya karbi irgamar jagorancin al'ummar musulmi bayan shahadar mahaifinsa mai daraja imam musal kazim alaihi salam a shekara ta 183 bayan hijira ya kasance mafi shahara a duniyar musulunci a zamaninsa akan haka ne ma halifan daular abbasiyawa nauna lokaci ma'amun domin tabbatar da matsayinsa da kuma rage tasirin wannan imami mai girma da daraja a cikin duniyar musulmi da alama ya zaɓe shi a matsayin yarima mai jiran gado hakika burin mamun shine ya kawo ƙarshen daraja da matsayi da jagoranci na imam rada alaihi salam da haka sai ya kira imam da ya zo ya karbi ragamar jiran halifanci imam rada alaihi salam ya karbi wannan ta yi duk da cewa dai imam rada alaihi salam yana cikin matsin lamba ne da kuma nuna masa karfin iko na halifan abbasiyawa duk wani irin wannan yanayi ya bar wani gagarumin tasiri ga lokacin duniyar al'ummar musulmi ciki har da cewa tabbas imam rada alaihi salam ya yi amfani da wannan damar domin isar da saƙo na ahlul baiti da kuma koyar da kyawawan ɗabi'u ga al'ummar musulmi da kuma tabbatar da hakikanin hanya ta ahlul baiti da kuma koyarwarsu imam rada alaihi salam ba wai kawai ya siffanto da kyawawan halaye na mutuntaka da ɗaukaka ta ruhi da kuma takawa da tsarkin zuciya ba ne a'a ya ma tabbatar da kwazansa mai yawa ta fuskacin ilimi da kuma yaɗa sa a dukkanin bangarori daban-daban da kuma yin muhawara da mazhabobi daban-daban na addini da haka ne ma ma'amun wanda ke ganin karuwar farin jinin imam rida alaihi salam yana da gagarumin tasiri ga makomar mulkinsa wannan ne ya sanya ya ɗauki matakin ganin bayan imam rida alaihi salam ta hanyar shayar da shi guba wanda hakan ya kai shi ga yin shahada a shekara ta uku bayan hijira imam rata alaihi salam ya bar jawabai da bayanai daban-daban waɗanda aka nakalto da gare shi na hikima da koyarwa da kuma ilmantarwa ga al'ummar musulmi imam rata alaihi salam yana cewa a ranar kiyama wanda ya fi kowa alheri a duniya wanda kuma ya fi kusanci da ni a ranar alkiyama shine wanda ya fi kyautatawa ga iyalansa masu farare ko kun san cewa shekaru 373 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan mayun shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin taj mahal daya daga cikin muhimman wurare na tarihin musulunci a kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikin gininsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a kasar shine bayar da umarnin ginin wannan wuri wani kuma aka kaita shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wani kuma a wannan wurin ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga iran magina kwararru da kasashen indiya da iran su ne suka gudanar da aikin ginin taj mahal a kasar indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a kasar indiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan mayu na shekara ta 1916 karta ba hannu akan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sky speakot wadda ta hada kasashen faransa ingila da kuma rasha waɗannan kasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba kasashen larabawa wanda suke karkashin dolar usmaniya ta turkawa a su bayan da suka ci dolar ta turkawa da yaƙi duk da dai rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar sakamakon juyin juhali da aka yi a kasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashen a tsakanin su inda ingila ta mamaye iraki da jordan sai kuma faransa ta mamaye labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya dino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma sai ta tsara yadda yahudawan sahiyuniya za su kafa kasar su a wannan wuri wanda kuma hakan ta faru bayan kwaso yahudawan sahiyoniya daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi da karshe dai sai ta ba su damar su kafa isra'ila a cikin ƙasar palestino ita kuma ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na palestino baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan ficewar ingila daga palestino wanda haka ne ke ƙara nuna da cewa kafa isra'ila a cikin palestino tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa وطني هنا أولي اليقين نزلي هناك نزلي هناك أضحت نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك يا صيد اللطف الرضا فردوس ظل لي أن أراك a'udhu billahi minash shaitanir la'inur rajim bismillahir rahmanir rahim ثم الصلاة Muhammadu على خيرة خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه wa Ba'ad. Ma saurari, Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na musamman na zagayowar ranar haihuwar tauraro na takwas daga cikin liyaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka. Wato Imam Aliyu bin Musa al rida alaihi salatu wassalam. Don haka muna taya al'ummar musulmin duniya musamman ma biya tafarkin iyalan gidan manzo na farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar Imam Aliyu bin Musa al rida alaihi salam. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. An haifi Imamu Aliyu bin Musa Ar-Rida alaihi salam ne a birnin Madina, shekara ta ɗari da da arba'in 148 bayan hijirar ma'aikin Allah daga Maka zuwa Madina. Sunan mahaifinsa Imamu Musa Al-Kazim alaihi salam wato limami na bakwai daga cikin limamin shari'a na iyalan gidan manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ana kiran mahaifiyarsa da sunaye masu yawa, amma wanda ta fi shahara da shi shi shine Najmatu. Sai dai bayan da ta haifi Imam Rida alaihi salam an koma ana kiranta da suna Fahira. Imam Rida alaihi salam yana da laƙabi masu yawa. sai dai wanda ya fi shahara da shi shine Ar-Rida alaihi salam. Kuma wannan lakabi ya samo asali ne kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa Imam Rida alaihi salam yana daga cikin imaman da dukkan mabiyansa da waɗanda suke adawa da shi suka yarda da shi. Shi yasa ake kiransa da wannan lakabi na Ar-Rida alaihi salam. Akwai alkunya da yake da shi amma ya fi shahara da Abal Hassan Thani domin a bambance tsakanin shi da mahaifinsa da ake masa alkunya da Abal Hassan Madi. Imam Rida alaihi salam ya karbi ragamar limamanci ne bayan shahadar mahaifinsa Imam Kazim alaihi salam a zamanin Haruna Rashid ɗaya daga cikin khalifofin Abbasiyawa na wancan lokacin kuma ya karbi imamanci ne a cikin wani yanayi mai cike da rikici da ƙalubale masu yawa saboda bayyanar sabbin aƙidu da suka kauce da kan hanya wannan ya sa ya shagaltu wajen mai da martani kan shubuhohi ka cika ƙwaƙwalan mutane kan haƙiƙanin addini. hakika imam rida alaihi salam ya gaji kakansa manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wajen kyawawan halaye abin yabo wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya mallaka masa zukatan mutane ko ya samu damar yaɗa ilimin ahlul bait musalam a zamaninsa ya kasance ya yi tasiri sosai a duniyar musulmi hatta maƙiyansa sun tasirantu da shi mas'udi ya rubuta cewa a shekara ta ɗari biyu bayan hijira ma'amum kalifan wancan lokacin wata rana ya kira dukkan danginsa daga banil abbas da mukarrabansa ya kawo su gaban imamun rida alaihi salam ya ce na gudanar da bincike akan dukkan manyan malaman musulunci amma ban samu wanda ya kai aliyu bin musar rida daraja da ilimi da karama da ɗaukaka ba wani daga cikin almajiransa ya faɗi game da Imam Rida alaihi salam cewa ban taɓa gani ko jin wani da ya fi Abil Hassan Rida alaihi salam ba, domin bai taɓa cutar da wani ba, bai taɓa yankewa wani maganarsa ba. Bai taɓa ƙin biya wa wani mabuƙaci buƙatarsa ba idan ya gabatar masa, kuma bai taɓa miƙe ƙafafunsa a gaban abokin zamansa ba, kuma bai taɓa jingina kafin abokin zamansa ba. kuma bai taɓa zagin magoya bayansa ko kuma ku yangi da ke ƙarƙashin shi ba, kuma bai taɓa ƙyalƙita dariya da ƙarfi ba, ya kasance yana barci kaɗan ne a cikin dare, kuma ya kasance mai yawan sani da sadaka, Hadde, zuwa ƙarshe. Kaga idan muka yi dubi zuwa ga waɗannan bayanai, za mu ƙara fahimtar cewa haƙiƙa akwai kyawawan halaye maɗaukaka da za mu koya a cikin rayuwarsa mai daraja, ko ma mu ce dukkan rayuwarsa makaranta ce ga dukkan talikai. Imam Rida alaihi salam ya yi fice ta fuskar sahawa wato kyauta da sakin hannu ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana wani mutum da ya fito daga birnin Khurasan ya isa inda imam yake sai ya yi masa sallama sannan ya ce ni ina daga cikin masoyanka kuma masoyan iyayenka da kakanninka kuma na fito ne daga aikin hajji dukkan guzurina ya ƙare shin ko za ka ranta mini abin da zai ƙara da ni zuwa gari na idan na isa in yi sadaka da gwargwadon abin da ka bani sai imam ya ce ka zauna allah ya maka rahama sai ya ci gaba da yi wa mutane bayani har dai suka watse ya rage saura shi da suleiman ja'afari ɗaya daga cikin almajiransa sai kai shi gidansa bayan da ya ciyar da shi sai ya ɗauko kuɗi dinari ɗari biyu ya ce ga shi ka je ka biya dukkan buƙatarka idan ka isa garinka kada ka yi mini sadaka da madadin kuɗin da na baka sai mutumin nan ya tafi yana farin ciki da murna sai Sulaiman Ja'afari ya kalli imam ya ce, Hakika ka tausaya, ka kyautata, to amma me yasa ka rufe fuskarka daga ganin shi? Sai imam ya ce, Na aikata haka ne, don ina tsoron kada in ga alamar tambaya a fuskarsa game da buƙatar da na biya masa ashe baka ji hadisin manzon Allah ba da yake cewa mai ɓoye kyawawan ayyuka yana daidai da wanda ya yi aikin hajji su saba'in shi kuma mai yaɗa munanan ayyuka wulaƙantacce ne daga cikin abubuwan da imam rida alaihi salam ya yi fice a kai akwai ilimin sanin yarurruka ya kasance yana magana da yarurruka masu yawan gaske Abu Ismail Sindi ya faɗi cewa wata rana ya ji ana faɗi da yaren Indiyanci cewa lalle akwai hujjar Allah a cikin larabawa sai ya fito neman shi sai aka tura shi wajen Imam Rida alaihi salam sai ya isa inda yake duk da yake cewa baya jin larabci sosai sai ya masa sallama da yaren Sindiya sai Imam ya mayar masa da sallama da yarensa sai ya ci gaba da yi masa magana da yaren Sindiya yana mayar masa sai ya ce masa ya ji an ce a cikin larabawa akwai hujjar Allah don haka ne ya fita neman sa, sai imam ya ce masa ni ne hujjar Allah a cikin larabawa ka tambayi duk abin da kake so sai tambaye shi mas'aloli da dama da yarensa kuma ya ba shi amsa da yaren na Sindiya. الخلافة الإلهية في عباده فيا له من شرف tumadilla masu saurare muna sake taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar haihuwar imam rida alaihi salam hakika imam rida alaihi salam ya yi fice wajen ba da labarin abubuwa da ba su faru ba amma daga baya sai a ga sun afku an rawaito daga Ja'afar bin Saleh yana cewa, Wata rana ya ji wajen Imam Rida alaihi salam, ya ce masa, Mai ɗakin shi tana da juna biyu, yana so ya roƙa masa Allah ya sa ta haifi ɗa namiji, sai ya ce, Ai, tagwaye za ta haifa, sai ya tafi, amma a cikin zuciyarsa yana cewa, Zai sanya wa ɗaya daga cikinsu suna Muhammad. ɗaya kuma Aliyu. Daga baya sai ya sake dawowa wajen imam, sai ya ce min, Ka sanya wa ɗaya suna Aliyu, ɗayar kuma Ummu Amuru. Sai ya ce, Lokacin da na koma kufa, sai na ga matata ta haifi ɗa namiji da ‘ya mace, sai na sanya musu suna wanda imam ya faɗa min. Imam Rida alaihi salam ya fuskanci abubuwa da dama a lokacin khalifancin Harunar Rashid, musamman ma daga ɓangaren mazhabobi daban-daban na Musulunci da wanda suka fito da sabbin aƙidoji don haka ne ma ya shagaltu wajen tarbiyyantar da almajiransa da karantar da su ilmomi masu yawan gaske, kuma ya ci gaba da mayar da martani ga ɓangarori daban-daban domin kare addinin Musulunci. daga dukkan sabbin bidiyo'i da wasu ƙungiyoyi suka ƙirƙiro. Musamman ƙungiyoyi irin su mushabbaha, mujassama, mujabbira da waɗanda suka dogara akan ƙiyasi da makamantansu. Amma a zamanin khalifancin Muhammad Amin bai fuskanci ƙalubale masu yawa ba sosai kamar zamanin baban shi Harunar Rashid, saboda rabuwar kai da aka samu tsakanin ma'amum da kuma ɗan uwansa Muhammad Amin, domin sun shagaltu da yaƙi tsakaninsu. Wannan ya sa imam, wato imam ya yi amfani da wannan damar wajen gyara tunanin mutane da ɗora su akan hanya madaidaiciya, kuma ya karantar da mutane ilimin tattalin arziki, siyasa da dai sauransu, har dai zuwa lokacin da ma'amum khalifan abbasiyawa na wancan lokacin ya kan karagar mulki amma duk da haka bai hana shi gudanar da ayyukansa na yada ilimin ahlul baita alaihi musalam ba amma irin mataken da imam ya ɗauka na yaƙi da rashin adalci da zalunci da kuma nuna rashin amincewarsa da irin siyasar da ma'amum yake yi da kuma irin karɓuwar da yake da shi a tsakanin al'ummar musulmi wannan ya sa ma'amum ya so ya yi amfani da wannan damar don haka ya yi ta ƙoƙarin janyo imam zuwa gare shi har ya kai dai daga ƙarshe ya buƙaci ya zama wazirinsa. amma imam rida alaihi salam ya ƙi yarda sai daga bisani ya amince da buƙatarsa bayan da ya takura masa, amma bisa wasu sharruɗa bayan da ya sa aka ɗauko shi daga Madina zuwa Khurasan wato Mashhad. Ɗaya daga cikin sharuɗan shi ne, ba zai taɓa sanya hannu cikin al'amuran gwamnati ba ta kowace hanya. Sanya waɗannan sharuɗa ya sa ma'amum ya kasa cimma manufofinsa yake son cimmawa. Sai dai amincewa da imam ya yi na karɓar muƙamin waziri ya jawo damuwa sosai ga magoya bayansa saboda tsoron rayuwarsa da suke yi. Amma sai Imam Ridwan alaihi salam ya ba su amsa da cewa, Hakika Allah maɗaukin sarki ya san yadda nake ƙin amsar wannan muƙami, amma lokacin da aka bani zaɓi tsakanin kisa da amsar mukamin sai na zaɓi in karɓe shi a kan kisa. Ashe ba ku sani cewa annabi Yusuf alaihi salam duk da yake cewa annabi ne amma lokacin da ya tsinci kan shi cikin wani yanayi sai ya amince ya zama mai kula da taskar sarki ba? Don haka ni ma yanayin da na tsinci kaina a ciki ne ya jefa ni zuwa karɓar wannan mukami akan dole. bayan da aka yi barazanar halaka ni. Hakika na shiga cikin wannan lamari ne, kamar shigar wanda yake wajensa. Haka zalika, wani daga cikin sahabbansa ya tambaye shi, me yasa ka shiga cikin gwamnatin ma'amum sai ya bayyana masa cewa shi ne abin da ya sanya kakana Imam Ali Amirul Mu'minin ya shiga cikin shura. To kaga anan ya bayyana a fili cewa Imam ba ya karɓi mukamin waziri ba ne saboda tsoron mutuwa a'a yana tsoron babbar asarar da kashe shi za ta jawo duniyar musulmi ne domin a wannan lokacin al'umma tana buƙatuwa zuwa ga jagora daga kowane ɓangare wanda kashe shi zai haifar da ɓaraka babba tsakanin al'ummar musulmi musamman ma ga mabiya tafarkin ahlul bait. sai dai idan ma saurare ba su manta ba akwai fa'idodi masu yawa da suka bayyana sakamakon amsar mukamin waziri da imam ya yi na farko ya sa dole ma'amun khalifan wancan lokacin yin ikirari da hakikanin ahlul baita alaihi musalam na biyu samar da hanyoyin sadarwa ga imam ya yadda zai isa zuwa ga mutane ya bayyana musu gaskiya na uku ba wa imam ‘yancin yin muƙabala da ma'abota addinai da mazhabobi daban-daban. Na hudu, bayyana falolin ahal baita alaihimussalam da matsayinsu. Wannan dama da Imam Rida alaihi salam ya samu ya sa ya yada ilimi sosai har ya kai ma akwai ɗalibansa da yawansu ya kai ɗari uku da sittin da da bakwai suka rawaito hadisai masu yawa daga gare shi. Kuma ya wallafa littattafai masu yawan gaske a fannoni daban-daban. Ɗaya daga cikin hujjoji da suke ƙara tabbatar da ilimin imam da muhimmiyar rawar da ya taka wajen yada ilimi da kuma matsayin shi a cikin al'umma shine hadisin nan da ya nakalto da ake kira da silsilatu zahab lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa mashhad sanda ya iso garin Naishabur a kan keken doki lokacin da mutane suka ji labarin zuwansa sai suka tattaru yana isowa shi ne suka buƙaci sanar da su kaɗan daga cikin ilimin da Allah ya bashi sai ya karanta musu wannan hadisi yake cewa ya karɓo daga babansa har da ya tike ga kakansa manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa inda ya ce ya ce kalmar la ilaha illallahu ta ce duk wanda ya shiga garkuwata to ya aminta daga azabata bayan da keken da yake kai ya fara tafiya sai ya fito da kansa ya ce amma wa shartuha wa shurutaha wato da sharaɗinta da sharuɗanta wa ana min shurutiha kuma ni ina daga cikin sharuɗanta to yanzu kuma bari mu kamo kaɗan daga cikin irin muƙabalar da imam yayi da malaman mazhabobi da addinai a zamaninsa da khalifan wancan lokacin ma'amum ya tara su domin su ƙure Imam Rida alaihi salam. Saduk ya karɓo daga Fadl ya faɗi cewa wata rana wani mutum mai bin addinin Kiristanci ya tambaye shi a lokacin Fadl bin Shazan yana wajen. Ya ce, Lalle wanda ya halicci duniya guda biyu ne, menene dalilinka akan cewa wanda ya halarci duniya guda ɗaya yake sai imam ya ce faɗinka cewa biyu ne shi ne yake tabbatar da cewa shi kaɗai ne domin ba ka fara ikirarin biyu ba ne sai bayan da ka tabbatar da cewa shi ɗaya ne don haka an haɗu a kan cewa shi ɗaya ne amma abin da ya wuce ɗaya ana da saɓani a kai haka dai imam rida ya ƙalubalanci biya injila da injilarsu da mabiya attaura da attaurarsu da sauran ƙungiyoyin musulmi kamar su Yahaya bin Dahaq Samarkandi da shi kan shi Ma'amum wanda da daga ƙarshe bayan da imam ya ƙure su baki ɗaya suka miƙa wuya har Ma'amum ya ce haƙiƙa na shaida kai magajin ilimin manzon Allah ne tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. To kafin mu yi bankwana da ku masu saurare bari mu karanto muku ruwaya ɗaya da aka karɓo daga Imam Rida alaihi salam. An karɓo daga Imam Rida alaihi salam ya ce, Mu'mini baya cika mai imani sai ya kasance yana da halaye guda uku, sunna daga Ubangijinsa, da sunna daga manzonsa, da sunna daga majibincin al'amuransa. Amma sunnar Ubangiji ita ce ɓoye sirri. sunnar manzo kuma ita ce yin kyakkyawar mu'amala ga mutane amma sunnar majibincin al'amuransa kuwa ita ce yin haƙuri a cikin baƙin ciki da ɓacin rai to kuma a nan zan ja zamun shirin da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mun amfana daga abubuwan da muka ji game da rayuwar imamu rida alaihi salam kuma ya sanya mu cikin ceton manzon allah da iyalan gidansa tsarkaka. har ila yau ina sake taya al'ummar musulmin duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar abil hassan thani imam aliyu bin musa rida alaihi salam sai kuma allah ya sake sada mu a wata saduwar a makafin wannan lokacin ni da na kasance ta da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آبی تر از میهن دلت توسی تر از قربت تنم در این هوای بی کسی میهن توی قربت منم آبی تر از میهن دلت توسی تر از قربت تنم در این هوای بی کسی می هم توی قربت منم در جاده ها گم می تا که تو را پیدا کنم من زائری گم گشته با نام و یادت روشنم در جاده ها گم می شوم تا که تو را پیدا کنم من زائری گم ام با نام و یادت روشنم یا ساکنی صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم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 iyalan fursunonin yahudawan sahayoniya da ake tsare da su a gaza sun yi gargadi a ranar asabar ɗin da ta gabata kan ƙara ruruta wutar fada da ake yi a yankin domin haka zai kai ga mutuwar 'yan uwansu da ɓacewar gawakin waɗanda aka kashe sun kuma yi kira da a rusa gwamnatin benjamin netanyahu ta hanyar gudanar da sabon zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani taron manema labarai da iyalan fursunoni suka shirya a gaban hedikwatar ma'aikatar tsaro da ke birnin tel aviv wani dan uwan daya daga cikin fursunonin ya ce kara tsananta fada ba wai zai kara kashe fursunoni kadai ne? a'a har ma zai shafe gawakin waɗanda suka mutu ya kara da cewa yakin da firaminista benjamin netanyahu ke ikirarin ci gaba da yi don samar da zaman lafiya yaƙi ne na kashe fursunoni kuma dole ne yahudawan sahayuniya su tsaya tsayin daka domin dakatar da shi wata 'yar uwan wani fursuna ta ce a yayin taron manema labarai matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na kiran sojojin ajiya da nufin faɗaɗa aikin soja a gaza zai haifar da mutuwar fursunonin ne kawai ta ci gaba da cewa kowa da kowa ya san cewa matsin lamba kan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila zai kai ne ga kashe fursunonin da ake tsare da su a gaza tare da bacewar gawakinsu kuma lalle an ji sanarwar cewa netanyahu na da niyyar kiran sojojin ajiya da nufin faɗaɗa aikin soji a gaza ta kara da cewa Netanyahu yana tura sojoji zuwa yakin da ba dole ba kuma ya ƙi kawo ƙarshensa iyalan fursunonin sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo da za a tabbatar da dawo da dukkanin fursunoni ita ce hamɓarar da gwamnatin Netanyahu tare da mai gurbinta da wata ta daban suna ganin hamɓarar da mulkin Netanyahu a matsayin abin da ake bukata a wannan mataki don haka dole ne kowa ya fito kan tituna don sauke shi iyalan fursunonin sun bayyana cewa netanyahu na ci gaba da sadaukar da rayukan sojojin mamayar isra'ila domin ceto gwamnatinsa inda suka kara da cewa idan suna son sake gina gwamnati tare da rufe fayil ɗin ranar bakwai ga watan oktoba to dole ne sai an rusa gwamnatin netanyahu iyalan sun aike da sako ga shugaban amurka donald trump inda suka buƙace shi da kada ya watsar da batun fursunonin yahudawan sahayuniya kuma ya yi hatara da yaudarar Netanyahu a ranar Juma'a yayin shawarwarin taro da ministan tsaro Israel Kenz da babban hafsan hafsoshin kasar AL Zamir suka halarta. Netanyahu ya yanke shawarar faɗaɗa yakin fatattakar abin da ya kira 'yan ta'adda a zirin Gaza. ciki har da kiran da aka yi na dubban sojojin ajiya a cewar jaridar yadda a Haranot. ana sa ran gabatar da shawarar ga karamar majalisar ministocin tsaro nan da kwanaki masu zuwa domin amincewa da shi jaridar yada old harnot ta watsa rahoton cewa jami'an ajiya na shirin kota kwana da dama sun sanar da dakarunsu da su shirya domin akwai yiwuwar za a musu kiran bazata yayin da rundunar ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa za a gudanar da kiran sojojin ajiya na shirin kota kwana a tsanake cikin tsari bisa la'akari hankali da manufa da kuma kwarewa yayin da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da wani hangen nesa bisa ga cikakkiyar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta na tsawon shekaru biyar amma netanyahu ya yi watsi da ita tare da dagewa da wargaza batutuwa kan mahangarsa a bisa mahangar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yana daukan ci gaba da gwamza fada ya fi muhimmanci fiye da kwato fursunonin yahudawan sahayuniya da suke gaza wannan shine sakamakon da iyalan fursunonin yahudawan sahayuniya suka kai gare shi don haka suka fitar da kakkausar suka kan Netanyahu tare da dagewa kan bukatar su ta neman sako musu 'yan uwa da kawo ƙarshen yaƙi. a ranar 21 ga watan afrilu ministan kuɗi na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bazalel smotrich ya fusata iyalan fursunonin yahudawan sahiyoniya da irin wannan magana yana mai cewa kwato fursunoni ba shine manufa mafi mahimmanci ba gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi iyasin cewa akwai fursunonin yahudawan sahiyoniya guda 59 a tsare a zirin gaza 24 daga cikinsu suna raye a halin da ake ciki kuma sama da falasinawa 9,900 ne ke cikin kunci a gidajen yarinta suna fama da gallazawa yunwa da rashin kulawar likitoci da dama daga cikinsu sun mutu kamar yadda rahotannin kare haƙƙin bil'adama na falasɗinu da isra'ila suka bayyana a farkon watan maris an kammala kashi na farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wadda ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 masar da ƙatar ne suka ƙulla yarjejeniya da amurka kuma ƙungiyar falastinu ta yi riko da ita amma netanyahu wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke nema ruwa a jallo ya kaucewa farkon mataki na biyu ya kuma ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a gaza a ranar 18 ga watan maris inda ya mayar da martani ga bangaren da ya fi karfin gwamnatinsa na hannun dama domin cimma muradun siyasarsa tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwa da jikatar falastinawa da suka haura 170 yawancinsu yara da mata sama da dubu goma kuma suka ɓace iyalan fursunonin yahudawan sahiyuniya sun gargaɗi shugaba trump kan yaudarar netanyahu tare da yin kira da a rusa gwamnatinsa sukar da iyalan fursunonin yahudawan saheniya suke ci gaba da yi wa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da ruruwa a zirin gaza waɗannan iyalai sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo da za a dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ita ce a rusa gwamnatin Netanyahu da mai gurbin gwamnatinsa da wata ta daban. a cikin irin wannan jawabai na bacin rai iyalan sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar gama gari domin matsin lamba ga gwamnatin Netanyahu ta yi murabus suna masu cewa ci gaba da yakin da kuma kiran karin dakarun kiyaye zaman lafiya zai haifar da karin mutuwar 'ya'yayensu. iyalan sun kara da cewa Netanyahu yana tsawaita yaƙi ne don cimma manufofinsa na siyasa kuma yana tura ƙarin sojoji zuwa Gaza ba don ceto sojojin da aka yi garkuwa da su ba ne amma don kashe su ne da kuma ƙoƙarin ɓoye gazawarsa. iyalan sun yi kira kai tsaye ga shugaban hafsan hafsoshin haramtacciyar ƙasar isra'ila inda suka buƙace shi da kada ya sake kai wani sabon farmakin soji a gaza domin hakan zai zame haɗari kai tsaye ga rayukan fursunonin yahudawan sahiyoniya da aka yi garkuwa da su sun kuma jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin gaza cikin gaggawa a matsayin mataki na farko na sake ƙarfafa ƙwarin gwiwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila suna mai cewa rufe batun harin ranar bakwai ga watan oktoba zai faru ne ta hanyar kifar da gwamnatin netanyahu da ta gaza a cikin wata wasiƙa da suka aikewa shugaban amurka donald trump iyalan sun yi gargaɗin dabarun netanyahu inda suka buƙace shi da kada ya yi watsi da batun yahudawa da aka yi garkuwa da su sannan ya goyi bayan ƙoƙarin sai hancin ganin an sako su cikin aminci iyalan sun karkare bayanin nasu da jaddada cewa Netanyahu na ci gaba da sadaukar da rayukan sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila ne domin ceto gwamnatinsa ba wai don kwato 'yan sahayoniya da aka yi garkuwa da su ba. haka zalika iyalan fursunonin isra'ila a gaza sun faɗa a ranar asabar cewa barkewar faɗa a yankin ba wai kawai zai kai ga mutuwar 'yan uwansu ba ne har ma da ɓacewar gawakin waɗanda aka kashe hakan ya zo ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da iyalan fursunonin isra'ila suka shirya a gaban harkwatar ma'aikatar tsaro da ke birnin tel aviv wanda tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacce ƙasar isra'ila mai zaman kanta ta watsa wani ɗan uwan ɗaya daga cikin fursunonin ya bayyana a yayin taron cewa haɓakar faɗa ba wai kawai kashe fursunoni ba ne har ma zai shafe gawakin waɗanda aka kashe ya ƙara da cewa yakin da firaminista Minista Benjamin Netanyahu ke ikirarin yakin zaman lafiya ne, ƙarya ce. yaƙi ne na neman kashe fursunonin yahudawan sahauniya kuma dole ne a tsaya tsayin daka don ceto su da rayukansu wata da ta yi magana a madadin iyalan fursunonin da ake tsare da su a gaza ta jaddada cewa yanzu tanyahu yana bayyanawa karar cewa dawo da yahudawan sahauniya da aka yi garkuwa da su ba shine abin da ya sa a gaba ba don haka yana nufin cewa rayuwar yahudawan sahauniya da suke tsare a gaza ta zama ta biyu a gare shi kuma kuma yana bayan kare burinsa ne na kare haɗin gwiwar gwamnatinsa tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwa tare da jikatan falastinawa sama da 170 yawancinsu yara da mata kuma wasu sama da 11,000 suka ɓace.